duk da yake najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake lissafawa da haɓakar tattalin arziki to amma kuma kasar tana cikin jerin kasashe mafi tsananin talauci a duniya wani rahoton kungiyar bincike da a kan matakin talauci a duniya ya nuna cewa najeriya a yanzu ta kasance babbar cibiyar fatara da matsanancin talauci a duniya mukamin da ta ture kasar indiya ta ɗare a kai rahoton ya bayyana cewa kimanin adadin 'yan najeriya miliyan 87 da ke wakiltar kusan kashi 50 bisa 100 na yawan jama'ar kasar suna rayuwa ne a cikin matsanancin talauci musamman ma a yankunan karkara Bashir Muhammad a da malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na Jami'ar Usmanu Dan Fodiyo ta Sokoto. Eto eh wannan rahoton eh, gaskiya yana kan hanya don in ka diba 'yan shekarun nan da irin halin matsin rayuwa da talaka suke ciki da kuma tauye arziki da kuma rashin abinci da wasu hasari da aka samu saboda rashin tsaro. In ka lura cewa eh, arziki yakan yi wa karu a ƙasa amma in ya kasance cewa bai watsu a cikin ƙasa cikin al'umma ba to akwai matsala kwarai da gaske ya kamata arziki kamar a ce a gida ne in akwai arziki shigo ga mai gida to in ya sa abin shi cikin aljihu account ya ajiye ne ba mutanen gida ba lallai mai gidan ya samu kuɗi amma al'ummar gidan ba za su wadata ba so haka shi ma arzikin ƙasa yake ya kamata a ce arzikin ya samu ga wasu ya kamata a ce arzikin ya watsu a cikin ƙasa kuma ya kai ga al'umma. A baya-bayan nan ma ƙididdiga ta nuna cewa jihohin arewacin Najeriya su ne suka fi yawan matalauta a duniya da adadinsu ya kai kashi 85 bisa ɗari na adadin jama'ar yankin. Wani mai sharhi akan lamuran yau da kullum barista Mu'azu Liman Yabo ya yi bayanin musabbabin wannan yanayi. Ba dalilin da ke kawo ma ɗan adam talauci fiye da kowane dalili kamar rashin bashi ilimi. Ba za a samu bunƙasa arziki ba face an samu al'umma wadda adda ilimi. Shi ne ke sa al'ummar da ke da ilimi za ka ga tana da wayar yaudara amma tana da sauƙin shugabanci. Amma halin da muke ciki al'ummar mu tana da sauƙin yaudara amma tana da wuyar jansu ko mulkinsu da zaran ka ilmantar da mutane basirarsu da hikimarsu za ta bayyana wadda za ta bunƙasa tattalin arziki ta hidda su daga talauci ko irin rayuwar da ake bada ƙididdiga ta yanzu. To sai dai wannan yanayin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatoci a Najeriya suke da'awar fitowa da tsare-tsare masu manufar yaƙi da fatara da samar da ayyukan yi waɗanda manazarcin lamuran siyasa da tattalin arziki dr mansur isa buhari yake ganin cewa ba su yi wani tasiri ba to akwai siyasa ciki wasu gwamnoni don ba su shiri da gwamnatin tarayya ko ta kawo shirye-shirye abin da ake ce ma social intervention programs na rage ma mutane talauci wasu saboda ba su goyon bayan gwamnatin tarayya da siyasa kila ba jami'ai su ɗaya ba ba za su karɓi shirarukan su bashe su ga talakawa ba wasu kuma suna sa rashin gaskiya ciki za su an shi maimakon a kai su ga talakawan sai su bi da yan uwansu da yan uwan yan uwan abokan siyasa su su ba su dama suna da wadata kuma a kara ba su irin damar. Wannan sabon matsayi na talauci a Najeriya ya saka shakku da ta tababar samun nasarar muradun wanzar da ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya na kai karshen matsanancin talauci ya zuwa shekara ta 2030 a daidai lokacin da kuma ake fargaban lamarin zai fi kamari ya zuwa shekara ta 2050 sa'ad da ake hasashen samun karuwar yawan jama'a a ƙasar. Murtala Faruk Sanyin na muyar Amurka a Sokoto, Najeriya.